na je na gani ai jiya har sha biyu na kai ina jiran ka amma baka zo ba gaskiya ne ni kai na sha biyu ma na kwanta <laughs> ya na ga haka ai na san cewa dama haka zaka gani dan in ka tusa ka kirga ka jinjina ka kama ka matse zaka ji haka suke Ka gani matsala ta da kai ke. Wannan gaskiya ne. Duk sanda ka zo sai ka kawo matsalar balance. Wannan gaskiya ne. Yanzu haka za mu yi ta yi da kai? Ka san da fi yanzu fa mutane sun dage sun hakikanci. Motar ma fa nema suke su daina hawa. Sai mutum ya tahi daga kasuwa ko gure yake kuma kawai sai ya danna kar. Sai ya yanke. Yanke suke ta gonaki. To ka san da yake ni ina da ina da dafa'i na tuki. Ndai dai zan gifta mu yi dobi da kai. Ndai dai zan yi artabu da kai sai ka hau. ko gidan gaba ko kujerar baya eh, eh, eh. tunda baka kawo balance cikakke me amfanin dafa in naka wannan gaskiya yanzu abin da kake yana da kyau kenan ni kaina na san cewa ba na kyauta ba sai dai idan za a ci ɓaure tono cikin matsala ne <laughs> yawa zan koma na ci gaba da zazu daga tashar kadar bewa ba ni kulina na ce ba ni kulli na mana to na baka mukulli eh. ka san cewar ka bani yara marayu a hannu yara yan cakwai cakwai yayan mu kai kana kishin kanka ka ban marayun a cikin wahala dan girman Allah ka taimaka ba amana na baka ba kake ci min wallahi in ka in ka karba motar nan Allah ka dauke dauke na zan koma to wannan kuma ya rage naka kaman Allah ka taimaka kama daugoron dutse ko da wannan kai ya shafa wannan gaskiya ni me ya shafe ni an baka abu ka je ka riƙe amana ka zo kana zan gyara dai kana abu ne zan gyara shi yasa shi yasa kullum shehu albarka nake shi bai taɓa yi min kuskure ba amma kai kullum sai ka ce wa mutane amana wallahi jifan mota ta fice ka tafi ka bani waje Ya. ba za ka wuce ba la haba alhaji karin ƙara jin ka kofar gidan karin karin to shi Yeah! <laughs> alƙur'an sai na kunciyar baki alƙur'an sai na kunciyar baki ko na ɓare su dibi lahi da ya ilaha illahu Yeah! <laughs> wannan da ina ya shiga tun safe da ke nake da ke nake na rasa inda ya shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka damun da yaran nan lafiya Allah ka damun da yaran nan lafiya malam sanna zuwa na'am me faru wannan yaron mana bai dawo ba yanzu to bai dawo kuma kuma sai me yaro kuma dan ya fita ya fara kuma ya dawo sai ka ce wani cewa ka ce ya mutu ko bai mutu ba malam amma dai ai za ka yi tunanin ɗanka ko to ai ala kulli halin in dai ba shi aka ce mutu ba zato ake na alheri idan yaro ya fita to ki ba zan alheri in kinga bai da dole ba shi alheri wani abu ne tsirhi na alheri kuma gaskiya ba haka ake so ki saba haka ne to amma to yaro balagagge kuma ya to yaro balagagge malam ai ba wai zancen balagaggen ba ina ganin dai cewa tunda ban gan shi ba dole hankali na ita shi a kansa to shi kenan shi kenan amma ki rika masa addu'a kawai mai ba ko mun balaga tun da ba aure ba malam ai dole ne to amma dai ala kullu halin ai to ai ku zuciyar ku a kare to malam bisa al'ada dai kullum baya kaiwa uwar haka ike dawowa to ne hankali na ya tashi to Allah da shi lafiya shi ne ga masa addu'a amin malam da kuma tamam da Allah amin malam da kuma tamam ai abin ya faru irin wannan tunda ba shi aka ce wani ya same shi ba kawai sai ki masa addu'a kashi lafiya haka ake ubangiji ya kashi lafiya kuma ka ta ni addu'a shi ke nan wannan ko ta barma magaji na'am baba abin da sa yau da kai shine to daga yanzu hmm. duk lokacin da ka sa kafa ka bar gidan nan ka tafi neman aiki ko ka samu ko ba samu ba ka wayo gida ka ga yanzu abin da ya farin ciya mahaifiyarka da baka dawo ba hankalin da ya yi mugun ya abin ma ya dame ni ko ya ka dawo gida a ganka ko ba gaskiya ba to yasa ne zama zan gaya maka eh. sosai sai za girma sosai wallahi ji daɗi ba wani lalura ne ya tsayar da ni da wani wajen intabi na je kuma cikin yardan ubangiji ka san komai sai Allah ya yarda to sai ya zama na cewa ban samu haihuwa daga wannan tacewa da aka yi ba to ne abin da ya sa aka samu wannan akasin amma umma ki haƙuri ai dama ni ba wani abu ba ne. rashin ganin ka ne ya ɗaga min hankali da naga har dare yayi to kuma ina da tambaya wai dole sai ka yi aikin gwamnati ga kasuwanci yau in kana kasuwanci shikenan duk sana'a ta duniya ka yi ta shikenan rufin asirinmu amma ba sai ka yi aikin gwamnati ba ilimi tun tunda ka riga ka yi shi ka samu na zaman duniya ka samu na zama da jama'a ko ba haka ba ka samu na boko ka samu na islamiyyan nan to ai alhamdulillah ni fara ba tun da ma saka a makaranta ban sa ka a makaranta nan ka ilimi kai ma gwamnati ba ka samu kai ilimi na addini kai na zamani kuma ka rike kanka ga sana kala kala ta rayuwa Allah ma karfi yanzu me ba za ka yi yanzu ko wanki da ko wanki da guga ba ka yi ba ko walda ka koya eh? kada sai ka je gwamnati Eh, yawa ka duba sosai ya kamata wanda zan tsira da mutuncin kaina yawa muka shi tsira da mutuncin haka ake so ga kuma na abin da zan yi wanda zan nemo abin da zan rufawa kaina asiri in rufa eh, mu yawa alhamdulillah Allah ya maka albarka to Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka alaikum salam wa alaikum salam ina mai kira an ga nan ya magaji kai ne kuma a tsaye anan baka shiga ciki ba magaji ina ma ya wadatar ya <laughs> to magaji gidan nan ba bakon ka bane gaskiya ne da yake ita kanta maganar ma ya kamata a ce anan muka yi magana to lafiya magaji wani alfarma nake nema a wajenka to zuwa nayi wannan sana'a ta ta tukin mota ina bukatar da Allah nema a sana'a a ciki da samu abin da zan tsira da mutuncin kaina tallafa wa iyayena to magaji dama tun da aka gama karatun ba a samu abin taba ba ne na sarki ai ka san yanayin al'amarin yanzu ka gama karatun ka ce zaka dogara da aikin gwamnati ba lale ne ya samu ba. kuma na yi iyayena na shiga na fita aikin ya samu ba Allah ya sa mu dace to dama magaji gaskiyar magana motar tana gareji ane gyara kuma akwai kwandasta na da yake min kwandasta gaba ɗaya ba na jin daɗi da shi dai har aka cinikin dubu biyu sai ya ɗauki ɗari uku in aka yi dubu uku sai ya ɗauki ɗari biyar ya kawo dubu biyu da ɗari magaji duk abin da na sai masa sai irena shi ya saba da jin daɗi na ce ita rayuwa sai an sha wahala ake shan daɗi ku kaga rashin godiyan ubangiji ba ƙaramin masifa ba ne a wajen ɗan adam dan abin da Allah ya ma yana buƙatar ka gode masa sai ya ƙara maka to tun da haka ne insha Allahu yanzu zan je in ɗan yayyafa wa jikina ruwa in je in ɗauko mota insha Allah sai ka zo mu abin nan amma a shawarar da zan baka ka yi haƙuri kuma ka zama mai riƙe amana kuma ka zama mai biyayya ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala to sai kai nasara kar kai wasa da sallah alhamdulillah wallahi na ji daɗi ba komai gode shi insha Allah Allah shi abin godiya ne gaskiya ne saboda duk abin da zaka yi ma mutum a kirawo ka ma ka ci abin shi arziki ne kuma duk mutumin da bai gode wa Allah ba dole zai gode wa azabarsa Allah ya sa mu dace amin amin kasa ce sai haƙuri rashin ubangijin ma shi ya sai haƙuri yanzu sai addu'a wallahi kasa komai an yi kiki kaka an yi kaka kaka wallahi kuma saura kaɗan ka ji an yi gum Allah raba mu da wannan gum Umma. Na'am. Umma ki taya na murna. alhamdulillah. Na samu aiki yanzu alhamdulillah. alhamdulillah lawan direba na gwanaje na gaya masa cewa ina san zan rinka mai sanin zai fita aikin mota eh. ko kofa ne in rinka rike masa makocin lawan he eh, lawan direba makocin to Allah na gode maka Allah na gode maka to abin da zan gaya maka eh. ka rike gaskiya da amana to shikenan kuma ka dinga sallah to umma akan lokaci ah, umma ai ba zan wasa da sallah alhamdulillah abin da aka ce kana mutuwa abin da mala'iku za su fara tambayan ka kenan sallah ya sallah to a zo ana wa marabuka wai ubangijinka to ka gani <laughs> sallah akai akai kakka bari sallah ta wuce to umma insha Allah kakka bari sallah ta wuce ka insha Allah ka yi ladafi da biyayya ka rike amana kuma tsakaninka da fasinjojin da suke cikin mota sai san barka kar ka nemi wani ya maka Allah wa rai tunda baka san bakin wani ba gaskiya ne wani ma ba mutum bane a cikin mota to da haka yana faru ka gani yanzu wannan mm, eh, Isma'ila wannan Isma'ila ja'i eh. da ya ma wani rashin mutunci ba bakin kowa ya huko to ka gani rashin sani ne wallahi to Allah ya ba shi lafiya amin za ka fita ka nema ka fita ka nema wannan zaman da kwanciyar nan da cin abincin nan da kake kullum ba sauki ba fashi wallahi gwanda ka tashi ka fita ka nema ya fi. uwar gida kenan ai biki sani ba kin sani na riga na na rataye fulan na jikin bango na ki shingiɗe na jina kan bangaren hagu din yadda kika san sarkin kasuwa ko sarkin taya haka nake jina har gwanda sarauta fa nake ji a kaina na ki shingiɗe ko da ba ni da kokobo na san cewa ina ɗaya daga cikin direbobi yarda duk wanda a ƙasar Najeriya suka yi tuƙi suka yi fama da alallaka da jabar gano ai ke ba za ki gane wala da kika san sarkin tashi haka nake ji na ba wani zancen sarauta da kake zancen sarauta ana sarauta ba kuɗi ba abinci a gida in za ka fita ka nema ka fita ka nema wannan zaman da kwanciyar nan da cin abincin nan da kake kullum ba sauki ba fashi wallahi gwanda ka tashi ka fita ka nema yafi dan abin da muke ci wannan abin da muka tara muke muka samu jari da shi shine ka kawai kake so mu cinye ki gane cewar fa ni na baki jari fa tunda ka bani jari shikenan sai aka ce kuma a zauna a cinye kura za a rama ne ta ba wannan zancen kawai ka tashi ka je ka nemi ko sojan haya ne ka rika yi ki san me sarauta ba ke gudan kishin gidar fa ita ce fa sarauta ba hmm. kuma lokacin da nake kan tuki nake da mota a hannuna da wadata a hannuna duk irin wannan maganganun fa na na kuna fa ba kya gaya musu, amma yanzu ka dan kike tsumai to ina gidan nan ba inda zan fita sai na ga talle ya hau kan murhu ya zauna ɗan tallan nan ko ina yi mai kuna tabbata ce ba cikin tallan na girka wani abu sannan zan fita wannan kuma zancen ka ce wai abin ka iya shi ka iya zance ne kawai in ba zance baya zaka ce dan ka iya tuki ba mota a hannunka shikenan ka daina sana'a ba za ka fita ko sojan haya kai ba ke sanin kanki ke baki san me tuki ba in aka ce ba mota a hannunka direbobi abokan ka ma ba su sakar ma fuska shata da tamamman shata ka tsina wancan a cikin wata waka sa direbobi sai dai, ce Allah jikan direba in ba mota ai ko mai hakuri ake tunda baka da motar nan ai dole ka hakura da abinda ka samu ko tebur ɗaya ne na wake fa ba abinda zan girka ba abinda zan girka tunda kullum in ɗau tukunya in girka kai ne ba ma ana cin komai a abincin kai kake cinyewa kullum ha ba dan Allah kai abin yayi yawa ka tashi ka nema sanin radio uwar zuba kina ta zuba kina ta taratsi makota na jin mu kina ta taratsi ana jin mu <laughs> gida kenan da kuma kukan da Allah ba wani koko da yare ba wani kokon da zan dauko maka kuma da kake zancen makota ai duk suna ji kuma sun san me yake tafiya sun sani ko ban faɗa ba ma sun sani a to ban shekara ɗorayi karshen waya ban shekara ɗorayi ƙarshen waya ƙarshen waya ban shekara ɗorayi kana jaba amadiya yan kura yan kura kana jaba amadiya ban shekara ra'i, ƙarshen waya to ga mota shiga saurayi kudin kare na arba'in fa canji ne dai ko ban shekara da ne karshen waya ban shekara da ne karshen waya ban shekara da ne karshen waya ban shekara da ne karshen waya alhaji ban shekara za ka saurayi eh ko kai da za ka sauka ban shekara da ne karshen waya ko ga fa ba sun gano sai a hankali ba yau ba fasin da sosai yau sanitation bai shekara da ne ka shawaya na kai bai shekara mu kuka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 jama'a masallati ba jan da rai ga jama'a masallati ki dala ki matsa da Allah ina cewa ki matsa fa kar fa wannan fa wallahi za mu hau sama da ke wallahi ina gaya miki yanzu dan ba ni da shi kin yi watsi da ni ko to ki buɗe gabara nan zan shiga ɗaki ba za ki matsa ba kar Allah ya sa ki matsa kada Allah ya sa ki matsa din tunda kin dage kin hakiki cewa to yanzu ba ni da komai Allah ya sa zama kansila bani shugabanci mu gaya kari dai ka ce kishiya ko abin ka duk magana ka bai wuce ka zancen kishiya ba ta zo ta zo gani nan ina nan zaune daren da kyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana dara ga dare yayi kai Allah wajen motan nan lahi. Allah dai ya wajaranta wa iyazu billahi haba oga da girman ka ba tsinewa karfe ba, in ka tsinewa karfe ta lalacewa fa zai fa da mun kan maganin ba daidai ba kenan da lalace akan ta zan kare duk rayuwa ta akan motar nan zan kare duk na rame jini na ya hauna mutu saboda karfe Oga to ko shaƙe za a yi mata ne? Billahi lazi barin gaya ma ba ba shaƙe ba ko goge za ka yi mata ba za ta tashi ba. duba kasar turabin nan ka gani eh tana nan oga duba wayan nan wadda ta tafi wajen koyi nukiro daga nan ta tafi wajen boris ɗin karan shaf tana jiki Da suna nan to sufurin ɗin mutu gadi yana jiki eh normal shi ma mu tura mu gani yanzu ni zan iya turo ta ni ni kadai ni bawanka zan iya tura ta ni kadai ni bawanka da aka siye ni a gidanku a gidanku aka siye ni ni kaga ai ka ne ni kaga zan iya tura ta ni kadai Yan gada gada kan sa titi yan gada gada cin ba sa yin kanti yan gada gada lagin sana'a a ba su da kanti yan gada gada da ka gano su san ba su da saiti yan gada gada yan gada gadan ba su da kirki yan gada gada da ka matse shi za su maka barki yan gada barka da yamma na gajiya muna lafiya ya himma ya mota to mota alhamdulillah alaji yanzu ma na je gidan ake ce mun kafita fita eh daga to ko in bari gobe na ga a ah, ina ah, kai kai kai labari ya yi ka ka san kamar maganar da muka yi da kai cewa idan lokaci ya kawo maka hmm, banas, haka nake to shi yasa na ce gashi in cika alƙawari dan cikar mumini ya cika alƙawari eh dan alamar munafiki salasa guda uku ce in yayi zance ya ƙarya in yayi alƙawari ya saba an aka amince masa sai ya yanci gashi alaji <laughs> yawa ai lawan nasa kana kokari wallahi Muka ci izu na abu na ga iza kuma na ga a'a alaji ka san me ba abin da nan boye ma in ana cin ɓaure ba a tona cikinsa hmm. ka san yanzu yadda yanayin nan yake duk wanda yake cikin wannan rayuwar ya san yadda ana gurbin sa'at alhaji duk fa abin da na samu motar nan nake yi wa don in kyautata maka ba na tara komai Sitira arziki ma ka duba ka ga jikina alaji kamar dai lauyan da balance bai shiga ba dai a ce mutum bai ci abinci ba ai an ci abinci lawa alhaji tsakanin ni da kai amana ce na dan Allah caje ni alhaji Allah ka caje ni dan Allah ka caje ni ko sisi babu a jiki na caje ni ni na san ka ci abinci caje ni Allah haba alhaji madalla nagode madalla nagode wani wani wani an ki a tara kuɗi an ki a yi na gaba dai a cika mu alƙawari hadda wani magana wai in zan zo in zo ni kaɗai mutane su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa Allah yana nan a madakata wai na zo ni kaɗai to ni na zo ni kaɗai me zan ma ni kaɗai kyauta masha Allah ina jin ka alhamdulillah kaga tabbacin ban karya ba kenan to ina ku zama zai yi a wannan zamanin zama an kace da zaman banza ba na mutum bane gaskiya ne ai ka motsa nan ka motsa nan ka samu abin da ka rasa ka san ka san motsi ya fi labewa in dai ba neman ka ake yawa da babu ai gwara ba da ka ji kira in dai ka ji kira ta samu ai zama kawai mutuwar zuciya ne wani kan motsa ka nemi na kanka ko yaya a ce taro cici na shigo maka ka za ka yaki zaman banza wannan shine babbar dabara yawa ka ji manyan direba ne ka ai babbar magana a'a na gabala na bala ai ba ya aka yi kwana biyu yaya gaishe ka direban direbobi mai gani ta gilashi mai kwana a abannan din maro kirmin danya ka ji magana ke ila labarin mota tana gareji ban gane gareji gyara eh? baka tsaya an gyara ka taho da ita ba motar da nake taiwa bauta nake taiwa hala sau uku ina canja mata karan shaf sau shida ana canja fistin malam lawandi malam lawandi eh. kar ka ce mun maka azarbabi eh kuma mun baka burgo shawara malam Lawandi, maganar motar nan fa da aka gaya ma me zai hana kawai ka yadda kwallon mangwaro ka huta da kudaje kamayya ai kawai kamar musu da garwar shayin ka san mota ba sunan ta garwar shayi ya haɗa ka da wahala tun da ka karbi motar nan baka canza riga ba wallahi ko ana haka ba na sama ma da ya ce bari na eh. ƙasa na je na ajiye motar kana kallon ya zan yi wannan magana ta gada-gadan na ita za mu tsaya mi dan ita za mu tara kuɗi babu maganar wani dan union ma yazo ya hana ka sake ba mutumin da Allah ya bashi mutane yayi arziki eh, sai za ka rika yawo kana shiga al'umma to kanka ba zai taba zama a duhu ba wannan gaskiya duk kudin ka baka da jama'a baka da arziki ai ba ka sani ai ka san ka dagada eh. dai ka dagada ce to ganin dama ce amma ya hada ka da tsohuwar mota duk ana maka muna sa ga ne maka jaje kun biye da ko ta kanka ko ka kanka ba ai za ka lodi yan union su bace so bakwai ine mata karan shan so takwas ina canza mata face yaya ya kaduna mai raba ah. ashe ba tafiya ne a ah, kawai in dai ba su ake wahala ta kai mutum ba Allah ba mutuwa zan ba sai kwana na ya kare wallahi tallahi a ah, saboda Allah fa kullun so ake wai da an ga ka taso za ka yi arziki sai hasada ta higa ciki ba ya sa muka zama koma baya idan duniya ba saboda Allah fa saminu lama alaikum saminu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh don lafiya kake kwada mu kira ina cikin gida irin wannan kira haka gaskiya saminu na gaji da gafara sa eh? ban ga kaho ba eh eh lauri eh. eh kai tsaye saminu ba alhajin ma sunanka da aka yanka ma rago bane sai ne wani wani tahaliki ha saminu Saminu, na kuma na ce Saminu. Ni ban ma gane ba. Me ya kawo ka uba gida na yanzu? Ga ana bakin aiki ka zo da mota ka faka uba gida. Auna ne na gani zan zan mutu lokacin mutuwa ta bai ba. Yawwa. kulle mun motar nan duk gabaki ɗaya duk abin da na samo sai in je in kai mota sai ta lashe mm. ba na bacci ba na huta kana daga kwance sai dai in kawo ma balas ka haɗiye ni kuma ina can ni ne rana ni ne bakin cikin yan mm, mm, union ba ni da kwanciyar hankali yauwa gafar gabar hanya ngo ba gane ba karbi ina so ka gane baka isa ba baka isa ba ka ga cin moriyar gangar ka ce ka zo kayar da koranta wallahi baka isa ba sai na ga waye ya tsaya maka akan neman duniya ka zagi iyayena ban san martabar su bane kake gani to wallahi baka isa ba ragowar magana balance ina fa duk wani kama kama da kake da wani rara gefe ka je baka nake ka je road ka je boris duk kai in ma kai ne boris sai ka da balance ina Allah shi ne gatana yawwa Allah shi ne shi ne shahidi shi zai mun na dogara da kai ha sanda nake kama kuɗi kake namushewa duk ƴaƴanka ba da kuɗin wahala ta kake biya musu kuɗin makaranta ba ƴarka da ka aurar da me ka aurar da ita hatta kake ina kokari lawal ka kiyaye ni zan ci tsoron ka ne nace me ka isa kai mun ka isa kai mun abin da Allah ya yi ba da kanni lawali ka da kan kana duka na zarra ta a wuyanka duk zinufai naka kwashe yanzu ha ina ina hau kana sai na kira ka a waya eh ai kiran ka na gani na fito balas ne dai na kawo ah, kuɗi sun cika kai alhamdulillah kaga da ana samun irin ku ai kaga mutum ba zai rika kuka da masu mota ba kai alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka daure a haka Allah ya saka daure amma kaga bala bala yana bani matsala duk sanda muka yi aiki bala sai ya bani matsala ko ya kawo balance ba daidai ba ko ya ce mota tana da matsala ko ya ce taya ta yi bindiga ko ya ce karan shop ya, ya gauce ni har na gaji da matsalarsa alhaji ai harkar ta mace sai a hakuri a'a to ai kowa ya da kyau zai ga da kyau ai haka rayuwa take in ka rike amana za ka ga da kyau in ka ci amana kai ma za ka gani ka ci amana gaskiya amana za ta ci ka wannan gaskiya duk mutumin da kaga ya ci amana shi eh. sa muka rike amana kyam kullum muke cikin amana amma motar ta ka ba wata matsala motar lafiya lau wallahi na ma yi service an yi juye an yi komai eh. yanzu ma ka akwai kaya a tasha eh, eh zan je diba zan yi Kaduna to to alhamdulillah alhamdulillah ba da mu insha Allah kuma in yanayin sakewa yayi ma za a canja idan ta kama da canzan ma ai zan yi bayani eh, yau wato shikenan na gode, bari ki saurin ji malam magaji ina jin ka kaga lokacin da ka shigo harkar mota na'am da natsuwa ka shigo a natsa ka shigo kuma da ilimin ka ba a jahilci ka shigo harkar nan ba to amma abin mamaki malam eh, magaji sai ga ka je ka kana bin su su Musa fi sabilillah yanzu waɗannan mutane wanda zaka bi ne ku je kuna gada-gada akan titi kuna ajiye mota kan titi kuna ɗiban fasinja fasinjan nan wani ba ku san daga ina yake ba mutum yanzu da kaya ba ku san menene a cikin kayan ba a wannan zamani to ya kamata ku kiyaye mu Allah kiyaye abinda muke gudu a je a yi hatsari akan titi a zo ana cigiya wannan mutumin daga ina yake kuma ina zashi ba a sani ba ko kaya su bata a can sannan a zo tashi a same mu ana tambaya cewa wane ya hau mota daga waje kaza zuwa waje kaza sannan kaya sun bata mu kuma mu kasa gane to wace mota ce to wanda akwai hatsari a cikin sa dan Allah dan Allah malami dan kana sha'awan wannan harkar ka ta sha dokar kasa ta ba kowa dama abin da ya ga ya dace da shi don haka mu abin da muka ga ya dace da mu kenan don haka ba za ka canza mana wani ra'ayi ka ce wani zo da sai mun zo mun dawo tasha muna lodi ba gada gada yanzu muka fara shi muka sa a gaban mu ba gudu ba ja da ba. don haka ka kyale mu mai abin da muka ga ya dace da mu ba kare da mu dokar kasa bata ba kowa ya dama ya duk abin da ya gana ba dokar kasa ma ta a bi doka da oda shi yasa ma aka yi union a bi doka da oda me yasa ba za ka same mu gaba ɗaya kai mana maganan ba sai ka ware ni ka ce wani waye kaga ka fita harkar mu ka je kai harkar ka din ka a tasha da kuka saba ku yi mu kuma wannan gada-gada shi muka ga ya dace da mu shine daidai da ra'ayin mu abin da nake so da kai wallahi ka rabu da wancan mutanen ka dawo ka bi turba na gaske wannan gada gada-gada da kuke na kan titi wanda ba gwamnati ba san da ku ba akwai matsala mu abin da muke gudu Allah ya kiyaye kada kama ku ku zo ku ci a zo kungiya ina ruwan mu da kungiya ƙungiyar da koda ci gaba ya zo na sai dai ku ku a kanku abin yake tsayawa baya tsayawa a kan kananu ba ruwan mu da wani harkar ƙungiyar ku gada gada mu haka kawai muka ga dace da mu kuma yanzu muka fara ba gudu ba ja da baya eh saboda kai ma shawaran da zan baka kamar yadda ka zo kake son ka bani shawara kai kokari kai kuma ka koma ka tasha ka koma ka ci gaba da harkar ku na lodi eh ka rinka lodi kana ɗiba fasincan ka a tasha mu kuma a kyale mu mai gada-gada mu akan hanya mu ci karamu babu babbaka yawwa su kuma wanda kake cewa an rabu da su in fita sabgar nasu ni da su da bambanci akwai ubangiji cewa ba yayi ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani tsoron Allah a wajensa to ai ban alamar tsoron Allah ba da tsoron Allah ai da kun bi ka'ida a ai kun mutu sha amma za ku je kuna daukan kare doki kan titi sannan ka ce kuna tsoron Allah ko tsoron Allah anan ai tsoron Allah shine ka bi ka'ida ka bi doka ka bi oda duk abin da aka ce wannan ba ka kiyaye shi da tsoron Allah ai to ba za mu bi dokar naku ba ai tunda ba ta Allah bace ba za mu bi ba haka muka ga ya dace da mu mu lodin mu akan hanya mu kuma mu gada-gadan mu ku kuma ku ci gaba da lodin ku a kanta shehu na ji saƙonka kuma saƙonka ya zo ya tarar da ni saƙonka ya saman amma bai yi amfani ba ce maka aka na zaje ka ni ba zan ba zan ka nai ba saƙon da na bayar kuma na san zai zo maka shi na faɗa ni ba cewa nayi wannan gada da kuke akan titi ku daina ku dawo tasha ƙarya nayi bari in gaya ma shehu duk abin da kuke yi idan yana kallo kuma kunnen mu yana ji wallahi haka za ku haƙura da munafurcin ku ba gara munafurci ba ma da abin da ka aikata kuma barin gaya maka shehu ba wanda ya isa ya hana mu mi gada-gada a cikin garin nan kaga lawan ba zai fayu ba haka kawai ku je ku tsaya a kan titi ku dinga tare mutane ku ɗauka a matsayin fasinja Allah ya kiyaye a yi accident a zo a kawo mutum ba a san daga ina yake ba kayan mutum ya bata ba a san ina za a neme shi ba to ba zan mu da tsarin ba saboda haka duk mutumin da yake so ya harkar gada-gada a bisa ka'ida to wallahi zo tasha saboda mu yan tasha ne a tasha muka taso a tasha muka girma a tasha muka yi wayo mu nan tasha ne don haka ba wanda ya isa ya nuna mana tasha ko ya nuna mana cewa ya mana gargar ha to wannan ruwanku kuma wallahi idan aka kama mutum kar ya zo mana kungiya dan ba za mu je ba ba mu san mutum ba duk mutumin da yake so harkar gada-gada kan ka'ida to ya shigo sha. taron da kuka zo kuka yi na ƙarya na munafurci nawa kuka karɓi kuɗaɗen mu kuka yi mana ID card har yanzu shiru hayam ba wani labari kullum sai san shugabanci kuma shugabancin na ƙarya ne duk wanda ya zo ya ce ku zaɓe shi to ba adali ba ne mutane ne suke duba cancanta su zaɓi mutum ha yauwa saboda haka kar ka ƙara shiga hurɗata billahi lazi na ma ban shiga ba kai mara kunya ne ka ƙara shiga harkata ka gani wallahi sai dai mu haɗu a badala Allah sai dai baban mutum Allah ta sake haihuwar wani Allah mutum nawa na kai ƙasar saboda Allah ba to ana saka dana harka gada gada ka koma ka dauki makami ka tare hanya billahi la ilaha illa ba za mu yadda ba kowaye mutum har a rediyo faɗa ake yi kowa ya ji fasinja ku daina dauka sakan titi duk wanda zai tafiya ya shigo tasha saboda a tasha za a ɗauki sunanka za a ɗauki namban wayan ɗan uwanka ko da Allah ya sa an yi accident ko kaya sun bata za ka zo tasha ka tambaya amma ba za mu yadda ba kawai kun ɓata wani suna ku je kuna gada gada kan titi kaya ɓata ko kuma a je accident a rasa a ina mutum ya fito na zai je wallahi ba za mu yadda ba duk mutum da yake shahara gada gada ya zo tusha. yan gada gada kan sa titi gada gada cin jarbi ba sa yin lanti gada gada. Ina kai Kaduna ko Abuja? A Kaduna za ni Kaduna. To kudin ka five dubu ɗaya da ɗari biyar. A dan Allah dubu ɗaya zan bayar. Dubu ɗaya. Ka ji wa kawai. Kai dalla ta rabu da shi. An gaya maka motar ka ce? ka san tebur nan dai gurin ba gun tsayawa ba shigo da Allah da sauri da Allah shigo za ka bada dubu da ɗari biyar din ko ba za ka bada da Allah mu tafi gurin nan ka me ake gurin nan dan Allah mallan kai in da za ka bada dubu da ɗari biyar shi ka na ba da riba na ba da riba Yan gada gada ga sa titi yan gada gada cin zarafi ba sa yin kanti yan gada gada da sana'a a ba su da kanti yan gada gada da ka su san ba su da saiti gada gadan ba su da kirki dangada-gada da ka matse shi za su maka barki dangada-gada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 uwar gida sai ki min addu'a don babu makawa yanzu zan fita kin san da yake yanzu ne fa muke aikin fa yanzu Allah ya taimake mu ba wani harkar wani wahalar da kai ka ɗau tsohuwar mota ka je kai ta fama da yan union yanzu kawai fa zazu muke yi harka ce ta gada-gada idan na je hanyar abuja ko hanyar katsina ko hanyar daura ko ne hanyar bakori ko ne hanyar mai mujiya tashoshi ne ga nan sai ka zaɓi mai tsauri ga ta nan mota kala-kala mai raɓa sai ka zaɓa kana kujera mai tafshi ka zauna ana shiga abuja a sauke ka sai gada-gada zancen gada ke zancen nan na hana ka na baka eh. shawara na baka shawara na baka shawara ya fi a kirga amma baka baka dainawa baka ji ya zan je Bana na so ne a je a kama mun kai ka je aka kwana a sel tunda ka san wannan abin doka ne na kwana in dai dauri ne na kwana ko da ma da aka kama shi an kunce shi sai da aka daure goro aka tare kuma aka tare aka kunce shi cikin mutunci saboda haka mun yi bakin direbobi akwai zazu direbobi muka yi baki suna nan a bakin titi sai na zaɓi fasinja ce zo hau wannan kai ma hau wata ta gaba kai ma ke ka in karɓi kuɗin har haɗa wannan Tun turara ta kuma a sallame ni to shi kenan dauri ma tunda ka ki ka daina ba abin da zan ci ne dai sai dai Allah ya bada sa'a mun dan girma Alƙur'ani. Mm, shikenan shikenan harka ce fa ta gada-gada <laughs> harka ta gada-gada wata harkar Kaduna ba ma riƙe mai kuɗi harka ta gada-gada motar kuma ga ta nan muna daɗa tindiri harka ta gada-gada harka ce fa ta gada ce haka aka yi yar gada ke ma ai nan gaba za yi miki waka yar gada gada Allah sunan ki Allah wallahi yar gada gada masoyiya ta jinjima taro ki zo mu zauna gada gada yar gada gada kai amma eh, sai da Allah ya yi. to Allah ya da kai lafiya amin

ba kuwa kar mu je muna surutu zan bayar yanzu yanzu za mu tafi in dai kaga an kara minti uku ba a tafi ba sha abin da kaga dama kaduna ne kaduna kaduna ana wannan ah, kaga kahin lazi ba za ta saku ba duk yadda zami duk yadda zami wallahi zami mu kare kanmu a ah, na yi wake ya me ya faru na yi lodi na yi lodin mm, Abuja mutum ɗaya na yi lodin mm, Kaduna mutum ɗaya sai ga mutanen ga 'yan sanda eh, eh mana sai ga 'yan sanda ga 'yan union da ƙyar na sha har yanzu abin da 'yan eh. sanda ma kenan dubi mota ta kaga mu kullum duba ta ka gani ka ga bambar ka ta gaba cikin da wani dan adaidaita ka san kuti dan adaidaita fa ka ga bambar nan kaga fitilar ka ta gefen hagu ka san kuti dan adaidaita fa da motar nan fa ka ga wannan asara suka janyo ma amma shawarar da zan baka ka san da abin da ya shafi yan sanda sai su kure maka malafa ko ba haka bane tunda sun biyo ka ka gani ma zaman gunnan zai kare a wajen kai baka gani ba ai suna biyo ni kawai sai na ratsa lungu ka san hukuma in ta biyo ka kawai ka fada lungu tsohon dan kwalla fanke ka ne masanin bin lungu tunda mun ne sako mun ne almadirci to ka gani mun zo mun yi wannan a kawo kwalabe mu sai ai kaga ba za ga mana ni da ne kwalla ta safanta ta dan kayan kyalli a kawo mu da akwai kwalla mai kayan dadi a kawo mu sai To ka kai ba za ga mun tsaya Kana ji na? Ina jin bari fa in ga ma sai mun tashi tsaye wallahi. Wannan gaskiya ne. Allah ku. Allah sai mun miƙe in dai mun yadda da cewa wannan sana'a ta gada-gada sana'ar mu ce to mu tashi tsaye. Eh, Yawwa kamar yadda suka tashi tsaye sai sun kai mu kar mu kuma mu tashi tsaye a yi uwar watsi. Tsaya da Allah malam. Na? Wai da hukumar kake ko kuma da su waɗanda suka yi wasa da hukuma. Da hukuma nake. A ni ba na wasa da hukuma. Don duk na san me nake. in dai junanka kai wasa da hukuma idan ka rungumo gaskiya to kullum kana tsaye ba mai cin galaba a kanka amma ka rungumo ƙarya to kullum sunanka ka ci ƙasa ƙarya ne kaga wannan gadagadar fa kaga ba union ba ce kaga ba mu da certificate ba mu da fam shugaban ƙasa bai san da zaman ka ba gwamna bai san da zaman ka ba ciyaman ɗin ƙaramar hukumar ku bai san da zaman ka ba ni dai gaskiya magana sai na yi rigima dai junanka ka zo ka yanke hukunci da kanka hmm. to za a dora ka a mota ni kuma zan ganka zan buya zan fita a guje kuma za a huce da kai a guje. to gada gada ba sana'a ba ce daukar jakata ne na tafi gari ya gari gurin wani gardi ine wa gardi bauta ban wa mahaifiyata wanki ba in tafi ine wa kato wanki abinci in yaci sai na dora a Instagram ka sani ba dama in ka ki bautar Allah to sai ka je ka yi bautar wani waninsa idan baka bauta wa dawa ba za ka yi bautar bulwa idan baka yi sharar masallaci ba za ka yi sharar kasuwa kasuwar ma tsakiyar gidan mahaukata ai ta zaman ƙarya ku tafi ku nan nage a ƙarƙashin mutum kuna zaman ƙarya sai mutum ya sai da wayarsa wani sai da waken gyatumarsa wani sai da geran tsohonsa sai je yi ta sayan power hos iya kaiwa iya kaiwa zai can kuma uwa tana neman kunu kuma ga gyatumar ka can da safe an jera yan ludiya da yan yara suna ta kuka ba koko wannan ba dabara ba ce ka yadda cewar Allah shi ne to yanzu ina mafita ina mafita mafita ta mafita ta hika tsere kawai mafita mafita ga ta ni dai ba zan ja da hukuma ba yawwa nabila kin shirya kenan abin da zan gaya miki shine idan kika tashi tafiya kada ki hau mota a bakin titi kada kuma ki hau motar yan gada-gada ki tashi daga nan ki bari sai kin je har tasha zaki hau mota saboda tasha idan kika je kin ga za su karbi lambar wayar ki za kuma su rubuta sunan ki sannan kuma za su ji daga ina kike kuma ina zaki je saboda matsala ba ma fata ake ba Allah kiyaye a samu matsala daga nan kuma idan kika je ki je gidan su Khadija a kai gidan su Khadija ki je dangin baban ki gaba eh ki je ki gaishe su ya kamata ki san su su san ki ko yawwa Nabila to Allah kiyaye ki shige da kowa da kowa kin ji? Dini yana nan tafi.